Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kili. Fiye da mako daya bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga bincike da aka yi kafin tsige shi. Majalisar dattawa ta tsige wato ta shiga tsaka mai wuya akan yadda za ta yi nata zaman jin bahasin yayin da shugaban masu rinjayi a majalisar dattawar mitch mcconnell ya ce yana son ya fara zaman jin bahasin ne da zarar 'yan majalisa sun dawo daga hutu a watan janairu su kuwa 'yan jam'iyyar democrat suna buƙatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilasta ba masu shaida su gurfana wajen jin bahasin da kuma wasu takardu masu alaƙa da zaman jin bahasin a wannan takaddama da akan matakan da ya kamata a bi domin wato ko kuma domin karasawa da majalisar dattawan dukkanin bangarorin biyu sun yi wato suna kafa hujja ne da zaman jin bahasi na tsohon shugaban kasa bill clinton wanda aka yi a shekarun baya inda suka ce yanzu an kauce wa hanyar da aka bi wajen gurfanar da wato ko kuma gudanar da binciken da aka gudanar akan tsohon shugaban sa'annan 'yan democrat a majalisa kuma na nuna fushinsu akan yadda mcconnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar white house kuma ya nuna cewa yana son duk ya yi abin da zai iya domin ya kare shugaba trump sakin dan jaridar nan kuma dan fafutuka umoyele sorowi daga gidan yari a nigeria a ranar talata da ta gabata ya sa masu fafutukan kare 'yancin 'yan jarida suna mai da munanan martani sun faɗa cewa matakin da aka ɗauka ba shi da wani amfani kama omoyele ya bayyana yadda najeriya ba ta mutunta 'yancin 'yan jarida a idon duniya magoya baya da 'yan jarida sun bayyana wato sun bayyana farin cikinsu ne a helikwatan tsaron ma'aikatan harkokin wajen amurka a birnin abuja yayin da omoyele ya tunkaro wannan wuri a cikin mota ya bayyana jin daɗinsa yadda aka sake shi a jajibirin kirismeti bayan an ci gaba da tsare shi tun cikin watan agusta duk da hukunce-hukunce da kotu ta bayar cewa a sake shi umoyele ya nuna cewa babu wanda zai gode mawa a wannan mataki da aka bashi na 'yancinsa sai dai 'yan najeriya saboda su ne suka yi dalilin da yasa ya samu 'yancinsa ya ce babu wani mahalukin da za a wulakanta saboda ya yi tsayin daka an kama dan jaridar ne kwanaki kalilan kafin wata gagarumar zanga-zanga da gwamnati ta kira juyin juya hali na yanzu rashin mutunta hukuncin kotu a najeriya na kara yin yawa ko da yake hukumomi sun ce hukuncin sakin dan jaridan wani misali ne da ke nuna gwamnati tana biyewa hukunce hukuncin doka su kuwa masu sukan lamiri sun zargi gwamnati a kan gindaye wasu sharuɗa game da sakin nashi ciki har da haramta masa tafiya zuwa kasar waje da kuma takaita masa halartar tarukan jama'a mashal abubakar wani lauya ne na kare hakkin bil'adama wanda yake cewa sakin nashi ba wata nasara ba ce ya ce yana gani wannan rashin nasara ce ma ga najeriya ya ce abin da ya sa rai zai ji shine a tony janar ya fito da wata kuma ya fito da sanarwa da ke cewa shi ya karbi batun omoyele ya ce amma abin da su suka hakikance a kai tun a baya shine ma bai kamace a ɗora wani hukunci ko kuma a yi ma omoyele ɗin wani bincike ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a masu aikin ceto suka sake fara binciken wani jirgi mai saukar ungulu na 'yan yawon shakatawa dauke da mutane bakwai da suka bata a kan gabar tekun hawaii mai tsananin haɗari binciken da aka fara a cikin daren ranar alhamis ya shiga zuwa safiyar juma'a amma yawan duwatsu masu kaifi da hazo da yawan igiyar ruwa ya sa aikin binciken ya fuskanci koma baya in ji jami'an tsaron gabar teku. shugaban jami'an tsaron gabar tekun da ake kira sara moyar ya ce wannan yanayi bai taimaka musu ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. dan kasa mu Niger. Ku tashi tsaye tsayin ko aika, a bar ku ba ko biza da ku mata. sakkwatawa in ji sakkwatawa wannan wakar mawakin nan kenan fitaccen mawakin nan mai gurmi a jamhuriyar nijar lampo lampo mai gurmi to yau eh, zuwa anjima za mu ji hirar shi da shirin abar ya huce yadda ya shiga wannan sana'a hmm. da kuma abin da ya sa yake mai da hankali ga yi mata mazauna yankunan karkara musamman waƙoƙi. Kamar yadda muka saba bari mu fara da buɗe wannan babi da gaishe-gaishe. Hmm. Ran nan da muka sanar da auren baraka kace wai sai me? Mun yi mai zurfin ido. To yau yau kuma shi kuma gobe ne ake gobe ne za a kuma kin san biki na farar kaza aka ce eh ba ga ya bace to baraka hmm. to iyalan marigayi Alhaji Bashir Zakari ne da na marigayi Alhaji Ibrahim Dutse da Latun Dutse da kuma na alhaji salisu muhammad suke gayyatan mu duka amma da kai na na. Allah nuna mana to zuwa auren 'ya'yansu aqibu bashir da amarya shi halima kabir ibrahim mm. sai kuma Muhammad Hafiz da ita kuma wakile mu Baraka Bashir. Wato ita Baraka bukin gidansu da yawa. kaga kowanta ne ko karanta akibu bashir ke koga gara za ta kara yawa zai aure shine zai aure halima kabir ibrahim mm. wato suna aure suna auren wa kenan ko haka ne eh to za a shigo a kuma fita da wata a shigo a fita da wata lalle eh. za a sha biki lalle kan ita kuma wakilin mu baraka bashir za ta auri muhammad hafiz muhammad hmm. hafiz ba hafiz ba wannan namu <laughs> ba balle <laughs> ba ba balle ba to yau akwai auren da kin bayar da muka faɗa yi akwai kuma wani aure da za a yi na hajiya ko ya bawa ne kolo ko bawa ne kolo ni dai wannan ba mu <laughs> yadda muka ko kuma ya bawa ko ya bawa ne kolo <laughs> Haruna Dauda biyu mako bai zuwa kama da bayani. <laughs> To gasa mako da ya wuce <laughs> an ce gozaki an ce gozaki. Gozaki ke kuma ke ce gozaki. A'a ni ne. A'a an ce ke ka faɗa ni ba ai. Ah, Dan uwa na kuka sheka. Ai ya kuka sheka. Dan uwa na kuka sheka. Daga ai ba ni ba suna na ambata ba. Sunan ke ambata. ce ba haka ba za a hana ka zuwa gozaki ke ko san ba akwai akwai akwai akwai turnuku kenan merita brigade ya general sani usman kuka sheka sani usman kuka sheka ah, mun gode da gyaran <laughs> za a yi auren haja bintu zanna hamza wato wadda aka fi sani da suna ummi ita ma za a yi auren nata nan ne yau nan da karfe goma na safe mm. a gidan marigayi alhaji hamza damboa to lamba 191 kai ma na ga kana da wasu aurari eh to lalle nan akwai wato Ahmad Isa Diyara da amaryarsa Jamila Sharif Taibu uh, su ma muna taya su murna akan auren su da za a yi a yau din nan insha Allah a masallacin Juma'a mai lamba 303 estate a maiduguri jihar borno da ke wato karfe goma ne na safe kenan za a yi eh, muna kuma taya ahmed isa abubakar abdullah da jamila sharif taibu su ma muna taya su muna auren su da za a yi yau dinnan da karfe goma na safe su ma za a yi auren nasu ne a lamba uku sifili uku a estate juma'a masallacin juma'a na garin maiduguri to haka kuma akwai wato gaisuwa da fatan alkhairi da kuma taya murna ga yakin findiga muhammad ahmad Yidikawu mhm. wanda shi kuma zai aurar da yarsa mai suna Zainab a fadar sarkin Findiga ranar a wato yau dinnan kenan Asabar dinnan da karfe goma na safe. To ita ita baraka da yayanta suna aure goban ana shagulgulan auren su a kanan nan sai kuma a can biyu kuma hmm. ake nadin sarauta. Nadin sarauta ko. Eh, za a hmm. nada shi Alhaji Isa Muhammad. To. Galaji. To. A matsayin kacallan biyu. babarbare ne babarbare ne to ke san bare bare ke sa abin da suke ce mana din sarauta to wai wani babar bare nan sokoto aka dan yi mai kara aka dan bai eh. sarauta ya ce ce wai an ka ce wani kana ina ce ai ina wurin kulle min kai <laughs> na ko za kulle mai kai <laughs> gobe gobe na za <laughs> ga su ko na ka kai su ba ba da kullu na ga ba da kulle shi kai to shi ma za kulle na eh. kulle mai kan nan ne da eh, karfe goma shi da kyau da tunda babar bare ne a kulle shi da kyau a fadar sarkin biyu da karfe goma da za to Allah ta duk waɗannan bukukuwa za a yi su a dace. Tabarika Allah sarki na roƙon da nake yi ma kullum ka raba mi da shari'a kullum. Sai da na yi waƙan matan ƙauye, na yi waƙan matan birni. 'yan mata. Ko 'yan matan ma ba ɗaya ba. Wanda na yi 'yan mata wanda ba su da aiki sai karya. Muna kuma da waɗannan gaishe-gaishe. Wannan ya ce salam fili a bari ya huce don Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga Aminu Kano Maida da Sadi Energy Tandari da mm. Dauda Garba bin Afan da Umaru Bakanike Dambam da Wari Malam to ni dai bire zuwa ko mm. to da baba gana alhaji nuciya mm. wace kal da inusa tanko eh. ba ni in baka da ruwanu sa'idu gayari da kadore digaga dan fulanin warji da na abdulkadir da mai ɗaki ya ce kuma a ah, to ke ya ce karshe ce da mai ɗaki ne a to ya kyauta mm, daga abdulsalamu mai gas walda Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mani Abdullahi Buti jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce a gaida min yan uwa da abokan arziki kamar su Gabto Abdullahi Buti jihar Difa. Mustapha Abdullahi Buti, hmm. Alhaji Maina ba wasa, Abdulrahman Abdullahi Abdullahi, hmm. ya faji Abdullahi, dukansu a buti jihar difa sai kuma ibrahim sd kusfa zaria da haruna salisu dan fulanin kwara da abdulkadir ali mariga allah ya sa na faɗa daidai ba ko mai riga ne ko mariga ne dai ko mariga ne mm. da bako umar kandilwa bukar sai musa maina kandilwa bukar da jambuto m goni kandilwa da goni sanda yunusari sai alhaji musa kuro furan allah ya sa na faɗi wannan da haminu kalalabuwa nijar hmm. sai kuma abdallah sarki saram ina ta jira ba ta dawo ba kare tara biyu ba ta dawo ba sha ɗaya biyu ba ta dawo ba sha biyu ba ta dawo ba kare biyu ba ta dawo ba kare hudu ba ta dawo ba an kiran sallar saye lamfo zuciya na ba ta dawo ba na tashi na mike na yi gida na bar masu bancin nan hili ba yi musu gadi na zo ba kwana daji ba sai da nan shiga harka fakare sai ga ni ga daji na kwana ranan bisa ice na kwana kirin na kaɗan da kamar yadda muka sanar yau wannan shiri ya yi babban bako eh. jamhuriyar niger shirin abar ya huce ya da zango inda muka yi hira da wannan fitaccen mawaki mai gurmi mun so mu fara da jin ma ya ne ya shiga wannan sana'a me ba shi sha'awar shiga wannan sana'a to ga bayanin da ya mana to ni dai an haihe ne a makaɗa ƙauyen age shehan maraɗi ni dai lamfo suna ne na artist da aka samu ne. ni suna na ba wa ƙoƙari mai amman lamfokin shine duka duniya ta sani saboda shi surnon ne to sai aka hi bashi shi bisa ga wannan sunan na bisa ga takarda kana da alaka da gurmawa ne ba da alaka da gurmawa kamar dai zama arziki ne kasan mutanen da suna da wani halaka da zaman arziki da suka yi wanda kana iya in kana da wani aboki in ka hida ka sa sunan shi to wani bagurme ne zama gidanmu wannan bagurme ya kai shekara goma to da ya ta yi su niran na aka yi ni sai aka ce lampo ya tahi lampo ya zo dan nishar ne ko dan burkina ne dan burkina ne to shi yasa ni ma daga ana ce min lampokin mutane na ce me yasa ake ce min lampo ni bagurme ne na zo gida na tambayi tarihi aka ce mana to kaji kaji yadda abin da yasa ake ce maka lampo hmm. kuma lokacin na inda lampokin ta yi karhi sai muka kafa wani group orchestra dan na malolo a nan cikin garin age mu ne ke yin komi da komi ni ne shugabancin gurufkin hmm. to nan ne ma sunan ya ƙara hitawa na tun lokacin ina koleji wato ka yi makaranta kenan boko na yi makaranta sosai ma suke na equal premier ko gurmi da na fara kiɗin shi ina equal premier na fara kiɗin shi har ina koya ma 'yan matan lakwalikin mu lokacin nan ina ƙauye kuma ina da abokai hilani suna kiɗin gurmi yana birge ni to sai dai da yake yana birge ni hiya da yanda nake zato kawai na ga gurmi kawai yana birge ni kawai na zo take yanke ni na koye shi ba ka da wanda za a cewa shi ya koya mana kiɗin gurmi ba da metar. a yana karatun ka ya tsaya da yake ka ce ka kai har matakin sakandare. to na yi cesium na redouble na sankem na yi katriyam bakin troisième na tsaya mm. allah bai sa ba ina da rabo a nan wurin to kenan yanzu shi lampo za ka iya tuna Eh, yadda aka yi ka shiga harkar nan ta gurmi ko ko gado ne to kiɗin gurmi wanda nake ba gado bane ne na yi kawai ra'ayi ne kuma ina ƙamnar galgajiya tunda ko lokacin nan da akwai wake-wake wanda ba na galgajiya ba ba su birge ni to lokacin nan ina sauraron kaɗe-kaɗen haruna uje tsohona yana da irin radiyon nan tada yana sa wannan waƙoƙi na haruna uje ina ji na gurmi ina saurare har na kai na ga yadda gurmi yake har na kai na ga yadda ake ɗimka shi har na ga yadda ake kaɗa shi nima yadda yin tsananin yana birge ni saboda na ji tsohuna kullum yana sauraren shi yana son shi na shiga yin shi saboda ba gado na bane kawai na dai niyya ne na sa na ga wake-wake na gurumi kawai. Wato ka iya haɗa gurumin kai da kanka ka ɗumka da kanka ba wai sai ka je wani wuri ka sai ba? Ni da kai na ke ɗumka gurumi in ma wani na so in ɗumka mai in mai ado in tsara shi yadda in ka gan shi ka yi dibin ma ba hannu ya ɗumka shi ba. Baka samu matsala ba da kamar mahaifanka ko kuma dangi saboda za a iya cewa watakila Eh, ka shiga eh, kaɗe-kaɗe domin eh, a wasu yankuna ana ganin kamar yin kiɗi ko yin waka a matsayin wani laifi ko kuma ɓata iri to wallahi ni dai da na shiga kiɗin gurmi lalle ni na ma samu goyon baya ga na saboda irin wake-waken da suka ji ina yi waƙoƙi ne wanda za su ɗaukaka ni kuma na ban tausayi ne kuma waƙoƙi ne na wanda mutum sai ya yi nazari sai mai ilimi zayin irin su gargaɗi ne kake kenan eh ka gani kamar waƙa ta ta farko da na fara ƙirƙirarwa kamar na dibo halar da matan ƙauye ke yi ba dare ba rana mata na ƙauye irin wahalar da suke yi su je rijiya su share gida su yi daka su tai gona su yi noma har su makansu su je su mazan su noma su zo a tai rijiya a ɗauko ruwa na yi lissahi duk cikin mawaka ban taɓa samun mutum guda ba wanda ya matan ƙauye waka bisa ga wahalhalolin da suke gani da masihuwar da suke gani na ceto ni zani gwadawa in gani to ni wa waka ta matan kawai ita ce ta hiddo na aka san kwaye lambu ita ce wakar ka ta farko kenan bakan damiya ta ce wadda na fara kirkira da ta yi. ga matan ba mai gurmi kenan eh, eh, na sanyi na keji wato kisan wato kowa da irin baiwar da Allah ya kowa da irin baiwar da ni inda ya burge ni shine shi abin da ya bashi sha'awa ma ya fara shiga a gaskiya to amma da duk mata da na birni da na kauye baki daya eh, ana <laughs> godiya ana godiya da wannan to hmm. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana kaga mako mai zuwa wannan ita ce asabar ta ƙarshe a wannan shekara eh, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu so mu ji sakonnin sabon shekara za mu naɗa gaskiya kam daga masu sauraron mu ba abotan wannan shiri na bari ya huce sai kowa ya aiko da gaishe gaishen shi da kuma fatashi hmm. ta alheri ga sabuwar shekara da za mu shiga sai idan Allah ya nuna mana gaskiya amma sai dai ai hankuri saboda abin da yawa ai da yawa ai shine mutuwa ta shiga kasuwa <laughs> to wai ba za ta dauka to Allah ba mai rabo sa amin sun mu amin to ga kanan da labari na ji ka wai ka je China a ai idan baki labari yau ina ga shirya ɗaya yanzu a <laughs> na ji kana ta wangan wangan yau da abin da ake ake ake shan matan yan Najeriya ana ce wai akwai al'ummar da ba su da suna da karancin sunaye eh? da haka sai suna sa ma ƴaƴansu sunayen ranaku to eh, oh, sai da wato eh, ba su da ba eh, ke ne suke wannan sunan laraba su sunan to shi nan nan wato shi kome ma suna ne wani malami ne ka in jaki da surutu wato wani malami ne dan Najeriya eh. ya sami aikin koyarwa a China In kasar Sin kenan wai babban magana eh to sai ya tafi ya je haka irin kin san da safe ana kiran register din da ake da safe eh lokacin da lokacin muna primary za a zo ana kewa wai ko roll call roll call ko eh. kuma kiran register eh Murtala Faruk Sanyina zai je present sa <laughs> <laughs> to shi da ya je ya fara eh a'a to irin sunayen dai to ga sunan dai ga kamar su sai ya fara ya kira na farko sai ce sheng sai wani ɗalibi ya miƙe tsaye ce present sir sai kira na biyu ya ce chumong sai shi ma ya miƙe ya ce present sir a'a to san kamin ya kira na uku sai atishawa ta kama shi to kawai sai ya ce haciya <laughs> atishawa kai kawai ɗalibi ya miƙe ya ce present sir <laughs> tana to to to a sai malam ya ja nufa abin ya bashi mamaki eh. sai ya ce mm, mm. sai ɗalibai ɗaya suka ɗauka gaba ɗaya absent wani ma wasu wani ne wani baya na uku which one do you mean among us daga cikin wani suna su sha da wani abu to wanne cikin su ya kano tun da wani suna na biyu ba <laughs> <laughs> to to nan sai malamin tun yana abin yana ba shi a haushi ya fara kama shi <laughs> sai dai haushi ya rude zai ce ah what is wrong with you sai can wani ɗalibi shi ko ya miƙe sai ce mai sa I am not wrong. My name is Wong. sai haushin kuma ya janye sai malami ya hoce da dariya da ya hoshe da dariya eh abin ya ba haushi da bashi sai abin ya ma da ba haushi sai bashi da dariya sai ya ce ha ha ha ha sai ɗauki yariya da ke kusa da ita ta miƙe ta ce presence wannan dariya da kake ba tana eh, suna ne ita ba suna ne duk wani sauki da kai tsura ne to da ya yi tsaki na tabbatar da sai wani ya miƙe tsaye ya ce princess <laughs> to ni wani labarin da aka bani na wani ya tafi cin abinci a ɗakin cin abinci eh gidan abinci ko gidan abinci mm. to shi ke da shi da ya shiga gidan cin abincin sai iske wurin ya cika da mutane bagobiri birina. a'a bagobiri birina? a'a Mm, mujahidai to shi <laughs> gobara kuna ji ni yanzu ni ce lauyan ku <laughs> shi shiga ɗakin cin abinci sai iske wuri ya cika cif mm. ba wurin da zai zauna mm. sai zauna a waje eh. sai kira ka akwai irin dan waɗansu akwai waɗansu wuraren zama da za a zauna a waje sai kwala kira sai ya ce ma mai abincin nan eh. ki zubo min abincin naira dubu biyu sai ce masa nan kuma waɗanda suke cikin ɗaki nan kowa ki zuba mishi <laughs> naira dubu uku uku <laughs> don ina son ina cin abinci in ga kowa ma na ci <laughs> sai mutane sun ga da banza eh. aka zuzzuba musu kowa ya faɗa abin da zai ci na dubu uku uku shi kuma shi kuma na dubu biyu ya kyauta na dubu uku ashe ko ana yin ta shi kenan ba da aka zuba mishi abinci sai an ci sai ce ki miƙo min abin sha mm. na ɗari biyar mm. su kuma waɗanda suke cikin nan ki ba kowa na dubu dubu <laughs> na cikin sun ci dubu hudu hudu kenan <laughs> shi kuma ya kai dubu biyu da ɗari biyar <laughs> don ina ina shan abin ga kowa ma yana sha eh. wanda suka fara suka ce sai kayi sai kayi sai kayi sai kayi suna eh. irin yadda ake yi sai shi kenan bayan ya gaba cin abinci mm. sai ya ce ma Eh, eh, mai abinci mm. to ki kawo min receipt din kudin abincin da na ci mm. gana kuma eh, wayannan da suke cikin daki na kowa ki shi receipt din dan ni ba na san na biyan kudi dan na san na biyan kudi ai ko amma dai ya sha kashi ko <laughs> <laughs> na san na biyan kudi ga kowa ma na <laughs> ya ci da dubu biyu da ɗari biyar <laughs> ya ci dubu hudu hudu <laughs> aka ce rana a asibiti ya kwana da na na sa ana haka <laughs> na ci duka ai ga mu ah, gobe nake gani Yawan su za su ci na banza. A'a. <laughs> an na yi ƙwalla wannan gobe ya bani dariya da yawa <laughs> da na cin zan na muka kawo kashe ba an yi kirsimeti a ji dai <laughs> na ga malama shi da na ɗaga mana hannu sabi da aka zamu ja birki na yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da ku fata na bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka ji muryoyinsu. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. kaɗe-kaɗe masu ƙayatarwa da sahihan labarai daga